ويعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوريد والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم نطيب كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخذون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم allimhu kitaba kuma Allah zai sanar da shi littafi wato zai sanar zai maishe shi annabi manzo wato ya iya rubutu au jinsul kutubil ilahiyya ko ko littafan da an ka saukar na sama duk Allah zai karantar da shi wal hikima ya bashi uh, abin nan hikima annabci uh, wa taurata kuma ya karantar da shi taurata da injil gaba ɗai wa yaj'aluhu rasulan bayan kanan ya sanya shi manzo ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fi sibatun cikin lokacin kuruciya aw ba'd bulu ko ko bayan ya balaga wannan shi ya iya kawo wahayin da an kawa uh, abin nan mm, maryam shikenan fa na fa jibril fi jaybi dir'a sai jibril ya busa cikin wuyan rigarta fa sai ta yi ciki wa kana min amri hama zikir daga al'amarin ta abinda an ka ambata cikin suratu maryam halan ma kun fahimta ko ta ta koma can daban har ta haife shi sannan ta taho da shi tana magana da shi da mutane a ba'athahu Allahu ila bani Isra'il lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga bani Isra'il ya zama zo qala lahum ga abin da ya ce musu ni karje ta kun bi ayatin wato ni na zo muku bi ayatin da wata alama wadda ke nuna wa gaskiya ta ga ni manzon Allah ne wato min rabbikum ita ayan nan daga ubangijin ku ko ni manzo ne daga ubangijin ku ayan nan daga ubangijin ku na cewa ni manzo ne kuma daga ubangijin ku kun gane wato ita ayar ita ce anni akhluqu eh, eh, lakum tayran wato ni ina halittawa daga abin nan sifar tsuntsu ina halitta sifar tsuntsu wato daga laka kaya a tattare kamar sifan tsuntsu misali surati kamar tsuntsu fan kofi in busa in hura cikin tsuntsun abin in tu da iska kwaya ko da tsairin ya zan tsuntsu wato mai hira bi la, amma ba da iko na ba da iznin Allah ai bi iradati da nuhinsa wa khalaqa lahum kufa shay musu abin jemage li'annahu akmalu tsairi khalqan domin ya hit ah, sauran tsuntsaye cika halitta don shi hakura gare shi wa kana yatiru wa hum yatiru eh, wa hum yanzurunahu shikenan da ya busa ga tsuntsun nan sai ya tashi yana kira su ko mutane na dibi waɗanda an ka aiko shi zuwa gare su fa idza gaba an ayunihim saqata mayitan in ya zan tsuntsun ya ya faku daga gare su sai ya fadi yana mutacce. wannan ya nuna kenan ba tsuntsu guda gudaye ba tsuntsaye wannan yayi ya tafi wannan yayi ya tafi da ya wuce ya wuce wurin da suke gani shi kenan sai ya faɗi ya zan shi wa akama bayan haka nan kuma ba shi daya ayar da an ka bani ba ina warkar da makafo wanda an ka fa makafo bai taba ganin duniya ba in yi mai addu'a shi warke wa wal abrasa kuma ina warkar da abin nan kuturu wato domin ciyo ne mai wuya gane mai wuya warkarwa wa khassahuma bi dhikri ya keɓance a kama da abrasa li'annahuma da'a ihya'in ciwar wata biyu ne masu buwa waɗanda sun ka buwaye likitoci wa kana ba'thu fi zamanin ibi lokacin da an ko isa sannan mutane abinda abin alfahari gare su ka iya dibbu mutum ya iya dibbu dibbu wato shine da daraja saboda ka sai ta musu da abinda ba su iyawa fa abra fi yawmin khamsina alfan ya warkar da mutum dubu hamsin cikin yini guda bi du'a da addu'a amma kowane ya taho da ciwon su sai ya ce to da sharaɗin in nayi ma addu'a kai min abin nan ka kai imani da abin da nake faɗa shi yasa kiratoci sun ka ci gaba da da aikin asibiti <laughs> wato shi abin da shi sun ka gado da gare shi wa uhyil mauta bi idnillah kuma ina rayar da matattu amma da iznin ubangiji karrarahu li nabi tawakkul uluhiyya ya ya yi takararin wannan na cewa ba shi ke yi ba iznin Allah ne don kada wasu su yi wahamin cewa shi ilahun ne shi Allah ne fa ahaya azar ya rayar da azar sadiq Allah wani abokinsa sannan wani ibnul ajuz wa wa ibnatul ashir duk waɗannan zamaninsa sun ka mutu ko ashi sun ka rayu wa wuli da lakun bayan kana sun kai aure su ka haiku sannan aka ce ba mu yarda ba sai ka ta da tsoho kushewa sai ya ta da samu ibnu nuh wa mata fil hali amma shi nan da nan ya mutu wato bayan da ya tashi abin nan ya roki abin nan shi koma ya fi mai dadi to wa wa wa bi mata ta'kulun kuma ina ba ku labari yana shi dai Isa yana ce ma mabiyansa daga cikin ayoyin da Allah ya bani ina ba ku labarin abin da kuke ci mutum in ya ciwo abinci gida ya taho ina ganin shi cikin cikin sa in faɗa in ce ka ci wake ko ka ci kaza ka ci doya wa mata da shiru da abinda kuke koyewa eh, wato abinda kuke koyewa cikin gida cikin gidajen ku min malam wa ayinu abinda ban gani wance gida abinda ka koye kaza da kaza suna can ka koye wa kana yukhbiru shasa bima akala wa ba mutun labani abinda ya ci wa bima yakul da abinda zai ci ba bayan haka nan yanzu abinda a gida koye kaza kuma abinda a saura gobe kaza inna fi dhalika laayatin wato isa na ce ma mutanensa ga wannan abu da ni ambata muku akwai aya eh, lakum gare ku na gaskiya ta in kuntum mu'minin in kun zama su imani kan ku yi imani wannan ya isa kun gane ko to ci gaba to ci gaba ومصدقا لما بين يدي من التوريد ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون kuma dai abin da ya ci gaba da ya faɗa ma mabiyansa waje itukum ya ku bani isra'ila na zo muku duka lima bai ne da yi mai gaskatawa ga abin da aka gaba gare ni wato qabli ba kalbi ba kabali ba gabanin lamu wato gabani na mina taurati na taurati wa wali uhilla lakum ba alladhi hurima alaikum kuma cikin taurati akwai kunce kunce masu tsanani amma na taho muku dan in sauƙaƙar da wada abubuwan da an ka haramta muku wasu abubuwa da an ka haramta muku fiha cikin taura fa ahalla lahum min as-samaki hadatta musu ki daga wajen kifi wa tsari da tsuntsaye ma la sisata lahu wato abinda baya da kaya wa hiya shauku shine kaya wa kila a halal jamia ko ko duk nau'in kifi da ba su ci ne ya halatta musu wa wa wa qabila ko bi ma'ana wa fa ba'adu bi ma'ana kull wato kenan duka duk abin da an haramta muku wanda ba a ce in halatta muku waje ita kun bi'atin min rabbikum na zo muku da wata aya daga wajen ubangijinku wato wannan kenan na aya mai girma daga wajen ubangijinku don ku gaskata ne kula ku ji tsoron Allah wa ti'un kuma ku yi min ta'a fi ma amurkum bi ga abin da nake umarnin ku da shi min tauhidillahi na kai ta ubangiji wa da'atihi da masa ta'a to ci gaba إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم inna Allah rabbi wa rabbukum kuma abinda nake faɗa muku lalle Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne fa abudu ku bauta masa ni ba ɗansa ba ni bawansa ne kamar ku daidai muke hadha siratun mustaqim wannan kuma ita a hanya wadda adda ta duk wanda ya karkace daga baya ya faɗa min abin da ba daidai ba shi da Allah ba ruwana wannan ita a hanya ta ko kazzabu amma duk da ka sun ka kare ta shi walan yuminu bi wato can yahudu ba su koyar da ba ce a'a su sai ne ma ya ya ta su daga addinin su ba yarda ba kun fahimta ko eh, waɗanda na bishe su ne sun ka karkace daga baya sun ka ce dan Allah ne wai don su kare shi daga zama dan zina <laughs> kun gane ko domin kowane abu yana da dan asali to eh, ci gaba فلما أحس فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله To kun gani kuma wannan kissa ta yadda an ka same shi ta kore shubha ta Yahudu na cewa shi ba ba ba dan halal ba. Ta nuna yadda Allah halitta shi. Kuma ta ta kore shubha turawa nasara masu cewa dan Allah ne. A'a ba dan Allah bane, bawan Allah ne. Kun fahimta ko? To don abin na sura kuma tana korewa shubha. a hasa isa minhum alkufra lokacin da isa ya ji ya san abin kafirci daga yahudawa ay adamul imani bi sun ya gane ba za su imani da shi ba wa aradu katla kuma suna tattalin kashe shi li'annahum kanu arifina min at-taurati bi annahu al-masih taurat sun san shi ne al-mubashshar bihi wanda an kai bushara da shi fi taurat wa annahu yansau dinahum kuma sun san shi ne zai shahi addinin su amma duk da haka don kada abin nan a ce sun komo mabiya da suna shugabanni sai suka ce abin nan mu kashe shi kala wata lokacin da ya gane wannan suna tattalin kashe shi kala sai ya ce ma sari ilallah su wane ne masu taimako na zuwa ga Allah wato zuwa ga in taimaki addinin sa kala al-hawariyuna sai hawariyawa hawariya su abin abin nan sahabban shi na kusa ana yi musu suna hawariya domin tufafin su kwarare ne kamar yadda kunka ga dai har yanzu fada fada na yi sai suka ce masa nanu ansarullahi mu ne mataimaka Allah a awanu dini mu ne masu taimakon addininsa sa wa hum asfiya isa su hawariyawa su ne abin nan mabiyansa na farko awwal ma amana bi farko wannan imani da shi wa kanu 12 rajulan mutum biyu kamar sahabban annabi su kuma ana ce musu sahaba kun fahimta ko mabiya isa su ko ana ce musu nuqaba Eh, na Musa nuqaba to min al-huri wato asalin kalman nan daga huri ne wa huwal bayal fari al-khalis in fari tsintsa wakila kanu kasari na koko asalin su ah, da wanki suke yi yuhawwiruna thiyab suna wanki wa tufa ay yubayyiluna ha shikenan sai suka bi Isa alayhi salam kun ka suna taimakon sa sai suka ce masa amanna billahi mun gaskata da Allah washhad bi anna muslimun kuma kai kai shaida mu mun mika wuya kun gani ba ba su ce mun zan kirista ba mun zan musulmi sun kace kun gane ko wato masu mika wuya zuwa ga hukuncin Allah rabbana ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين sai suka ce rabbana ya ubangijin mu amanna bima anzalta mun yi imani kuma ga abin da ka saukar na inji wata ba ba'ana rasula mun bi manzonka wato isa wa katabna ma ne ka rubuta mu cikin masu shaida gare ka da cewa kai ubangiji ne kai dai wali rasulika kuma masu ce daga manzonka bai sai na cewa ya abin da ya faɗa gaskiya ne shi manzon Allah ne qala ta'ala sai Allah ya ce wallahu to da dai bani isra'ila sun ga isa ana imani da shi mutane na jin sun kace to a kashe shi wa makaru sun kai makirci wajen kashe shi ko faru bani isra'ila su kai makirci bi isa iz wakkalu bihi man man yakatuluhu gilatan suka wakkal wani don yin ya kashe shi gila wato kashin gila kai lallashin mutum sai ya amince maka kashe shi wa makarallahu Allah sai Allah ya mayar musu da makircin su bi an alqashi wa Isa alaman kasa da kasla shi wanda ya shiga don ya kashe shi sai aka ɗebi wa Isa aka samu huska shi yuqalu lahu tatayanis sunan shi tatayanis fa qatalu saboda ka sai suka abin nan Allah ya dauke Isa suka shigo ba su ga Isa ba sai shi saboda ka sai suka ce ai gashi ah, abin nan sai yana ta bani bane ce to wane ne shi suka kashe don haka wata abin nan lokacin da an ka kere shi wasu na cewa jiki huska huska isa amma jiki ba nashi ba ku gane ko wara fiye isa ila sama an ka dauke isa zuwa sama wallahu khairul makirin Allah shine mafificin masu mai da makirci ga yin makirci duk wanda ke makirci don ya halaka wani haka Allah ke mai da makircin nan kashi ya komo gare shi ko bai mutu ba Allah zai ɗebe albarka ga rayuwar shi koma cikin tsoro har dukkan rayuwar shi domin abin nan Allah ya alkawalin ba mai mutuwa sai sa ya taho to don me za ka yi kokarin kashe shi wai don ba ka so ya wato kun ga kenan wannan shi an rashin imani eh mu shi munafikin eh eh yahuda yahuda shi ya nuna shi aka ba kuɗi ya nuna ka gane ko to ci gaba إذ قال قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون to kuma Allah ya ce ma annabi uzkur wato ka ambata id qala Allah ya Isa wato lokacin da Allah ya ce ma Isa ya Isa inni mutawfika ni mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya mai ka ne kuma zuwa gare ni min duniya daga duniya min gairi mutum ba da mutuwa ba wato zan ɗauke ka amma bayan haka nan kuma zan mayar da kai haka rayu ka mutu mutuwa irin ta mutane wa mutashiru ka mai tsarkake ka ne abin min alladhina kafaru daga waɗanda sun ka kafirta waja irin ladina tabau ka zan ni mai sanya waɗanda nabi ka ne saddaku bi nubuwati ka waɗanda sun gaskata annabcin ka daga cikin nasara ko kuma musulmi fawqa alladhina kafaru akan waɗanda sun ka kafirta bika da kai wa humul yahud wato suna akan yahudawa yal'anun yal'anuna suna la'ana su bil hujjati da wato kul mm, ya'lunahu suna daukaka suna hifita su da hujja wa saifi da takobi domin an an a tawo ayi jayayya ba su da abin fada sai musulmi waɗanda adda imani su adda abin fada ko kuma yan an yaki musulmi su adda imani su adda abin fada su adda qalbi ila yawmil qiyamah wannan har zuwa ranar kiyama kullum wanda akan gaskiya shi a sama summa ilayya marjukum sannan kuma komarku zuwa gare ni take fa akun bainakum in kunci tsakanin ku fi ma kuntum fi takhtalifun ga binda kun zan kuna sabawa na al'amarin addini to fa amma alladhina kafaru fa amma alladhina kafaru fa u'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min الآخرين to fa amma da zai kafaru amma da sun kafirta fa u'adhibuhum azaban shay'in zan yi musu azaba azaba mai tsanani fi duniya cikin duniya da kashi da kamu da biyan jizya wal akhirah ko kuma lahira in yi musu azaba da wuta wa ma min nasirin kun ba su da masu taimako waɗanda ke hana su daga azaban nan tawa kun gane kun ko a tambaye mutum dan me kace kaza ya kasa ba da hujja shi da ya isa azaba to ci gaba أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فواما الذين آمنوا أما وأن سنك إيماني da Musa ko kuma da Isa ko ko abin har duka wa amilu salihat sun kai aikin aikata ayyuka na kwarai fa wa fihim wujuram Allah zai cika musu rabon su wato abin nan ladaddakin su ko kuma na wafi mu za mu cika musu ladaddakin su wallahu la yuhibbu zalimin kuma Allah ba ya san masu zalunci waɗanda ke ɗaukar ibada daga inda eh, ta kamata zuwa ga inda ta kamata ba ayu aqibun shine musu azaba ruya an ruwaito anna Allah arsala ilaihi sahabatan Allah ya aiko girgije zuwa ga Isa lokacin da za a dauke shi farafa a da shi girgijen nan ya ɗauke shi eh, wata ah, Allah ƙarbihi umu sai uwar shi ta gare shi tana son ah, tana kuka wa baka ta yi kuka fa ƙala laha innal ta tajma'una sai ya ce mata ƙiyama ita za ta haɗa mu wa kana zalika laylatul qadr wannan da an ka da an ka dauke shi laylatul qadr ne bi baitul maqdis walahu thalathun wa thalathuna sana alhali lokacin nan yana da shekara 33 wa asha ummuhu ba'da ah, sitta sinina wato uwar shi ta rayu bayan haka nan shekara shidda sannan ta mutu warawa ah, shaykhani bukhari ya ruwaito da muslim حيث أنه ينزل حديث hadith حديث أنه ينزل ينزل قرب الساعة وينزل ينا سوكا كسك الساعة تاشين wa ya hukum bi shari'ati nabina shi hukunci da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya katulu dajjal shi kashe dajjal um, mai boye gaskiya wala khanzir kuma ya kashe khanzir ba a cin a hana cin sa wa ya kasidu saliwa sannan kuma cross ba mai kuma saci wa ya da'ul jizyata kuma ba babu kafirin da za a yi amana da shi bisa ga shi ba da jizya wa fi hadisi muslim ga hadisin muslim annahu yamkusu sab'a sai zai zauna shekara bakwai cikin ƙasa wa fi hadithin ga wani hadisi kuma in damni dawud at tayalisi arba'in sana in ya taho zai shekara arba'in kun ga kenan an saba wannan ya ce shidda an bakwai wannan ya ce arba'in wa yi tawafa sannan a shirin shi wa yi salli alai wa salla alai ai masa salla wa ya tabilu yana yi wa annal murada majmu'u lumsihi fil ardi qabla rab'ihi wa ba'dahu wato in an ce to a ya za a daidaita tsakanin waɗannan hadisai biyu wannan ya ce zai zauna shekara bakwai wannan ya ce shekara arba'in shin bayan ya sauka zai shekara arba'in ko ko bayan ya sauka zai shekara bakwai kawai ko ko za a tara rayuwar shi ne duka a ce shekara arba'in saboda ka yi talatin da uku in ya sauka zai yi bakwai kun gane ko eh, wallahu alaihi a'a dajjal duk makaryaci bai cewa Allah ya bashi wani abu eh, ka gane daga wannan wanda duk yace wani abu ne ba abin nan ba za a kyale shi ba sai kashi to amma akwai dajjal wanda ya fi su duka wanda yake zai ce yana kashewa yana rayawa yana abin yana rayar da mutane eh, hmm. shi da mi zai wa'azi da qur'ani zai yi ba wa'azi ba wato zai yi shari'a da abin nan da musulunci Eh, domin babu sauran nubuwa a an wata to sun ma kabas tiyaka sannan ya yi taƙibi ga magana muhadiban ta'ala li biyu shi mai magana ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim wannan abu da ka ambata na labarin Isa natluhu alayka muna bada labarin shi gare ka ya Muhammad min al-ayati yana cikin ayoyi ne waɗanda ke nuna wa annabcinka fi ayin natluhu wa amiluhu ma fi dalika min ma'an al-ishara wato muna daga cikin ayoyi wa dhikril hakim kuma da abin nan Qur'ani wanda yake abin nan wanda yake bayyananne ne ay an muku kan bayyana ne al mamnu'u min turqil halal wato zikiri wanda yake baya yiwa banna ta shiga ciki abinda zikiri hukunce hukuncen Allah waɗanda ake ake yin na rayuwar mu duka ko waɗanda ake tuna shi da su wanda yake Qur'ani duk ya tara su to ci gaba inna mazala inda Allah kama zali adam خلقه من تراب ثم قال له To rikicin da ya shiga game da ƙasa shi shi ne za a kuranye domin dama surar abinda take abin nan ɗebewa rikicin da ke samun mutane waɗanda yake muyagun mutane na sawa cikin addinai. Inna matsala Isa abinda an misalin Isa ai eh, sha'anul garib al'amarin sa wanda abba ko wanda mutane ba su sani ba inda Allah wurin ubangiji kamar sali adam kuma yadda halitta adam take don haka tashi take kai ka sha'ani fi khalqihi min ghairi abin wato an halitta adam ba da uba ba shi ma ba da uba ba wa huwa min tashbihil garib bil agrab wato an sifanta an kamanta ba abinda bako mai ban mamaki da wanda shi eh, zama abin mamaki domin adam babu uwa babu uba shi akwai uwa kun ga ahi sauki kenan ya kuda kada lil hazmi don wannan ahi yanke husuma kenan in kana mamaki an yi isa babu uba to adam babu uwa ba uba kun gane ko ko kuma abin nan mata mata adam daga jikin uba babu uwa wahi mamaki kuma eh, <laughs> kun fahimta ko wa'u qafin nafsi wannan yahi aukuwa cikin rai خلقه من تراب الله يا هل آدم دغ تربايا خلقه من yake tabbatacce ba ta watsewa min qisati wato huwa min qisati Isa wato daga labarin Isa da uwar shi min rabbika daga ubangijinka shi gaskiya wala takunan wala takun min al-muntarin kada ka zan cikin masu shakka min kaunihi abdullahi nace a bawan Allah ne wa rasuli manzon shi kama uku bira kama yadda abin nan Allah yace ni kama uku bira kama yadda nake baka labari la innahu ba dan Allah bane kama za mu kuma yadda sun kariya kuma ba ce ba ge bane kamar yadda abin nan nasara suka ce yahudu suka ce yahudu na cewa a shege ne wannan su ce a ba shege ba dan Allah ko ko shi a Allah Allah ya ce a abinda gaskiya shi bayan Allah ne kun fahimta ko to ci gaba ne da ga aiki yana yiwa mutane su ce eh mahadi ne don ga shi an ce na umarun abin shi mahadi ne ونساءنا أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين To, faman ha jaka fi duk wanda ya jayayya da kai daga cikin nasara fihi ga wato ga al'amarin Isa, min ba da maja aka min bayan abin da ya zo ma na ilimi, wato Allah ya ce ga yadda ya halitta shi wani ya ce a ba haka ne ba ga yadda yake to fa kul ka ce ta'alau na da abna ana ku zo mu kirai ƴaƴanmu eh, abin nan na da abna ana mu kirai ƴaƴanmu wa abna akun da ƴaƴanku wani sa ana da matan mu wani sa akun da matanku wa na da kawuna mu kun da kanku fa najtami mu taru wato fa najma mu tara suri guda sun manabta sannan mu kankan da kai mu yi addu'a wanda ji Allah na tallahi musanya la'ana ubangiji ne bisa ga masu ƙarya ga yadda Allah ya ce in kun ce ba haka nan ba ku taho mu taru mu yi addu'a Allah la'ani mai ƙarya bi anna qula Allahumma la'an alkazibin wa ya Allah ka la'ani mai ƙarya fi sha'ani Isa wa qadda sallallahu alaihi wasallam annabi yayi kira ya ya yayi addu'a ya kirai wafd najran wato akwai wasu nasar daga cikin mabiya isa larabawa ne suna zaune kasar najiran tsakanin hijaz da abin nan yaman wata sun zan kiristoci sun zan nasara sun taho don su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba su labari suka cewa ba su yarda ba ga abin da ku suka sani sai ya ce to ku taho mu yi wannan abin nan mu yi wannan rantsuwa lidhalika wato ga wannan rantsuwa lamma haju lokacin da sun kai jayayya da shi fi ga al'amarin isa wa qalu sun kace hatta nan zura fi amna sun kace to tunda ka ce mu yi rantsuwa mu yi addu'a mu la'ani mai ƙarya za mu yi za mun karba amma sai mun yi shawara sun mana ci kasan nan mu zo ma fa qala zu ra'ayin shi kenan sun kada suna shawara wani mai ra'ayi daga cikin su yace laqad arabtu nubuwata kun san fa annabi ne kun san annabcin sa wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan wasu mutane ba su yi ah, kankan da kai tare da ba su yi tsaya sun kai ibada tare da wani annabi ba su yi addu'a Allah la'ani mai ƙarya illa halaku face sun halaka wa da urrajul wa ansarifu wasu kenan ku yi ban kwana da mutumin ku rabu da shi kada ku yi fa atahu shikenan sai suka zo ma annabi da safe wa qala kharaja wa ma'ahu al-hasan wal husayn ya wa fatima ya fita da shi da ƴaƴansa tare da Hassan da Husaini da Fatima da yashi wa Ali sannan da Ali na wato abin nan surkensa ko dan amminsa qala eh, qala lahum idza da'awtu fa aminu inni inni addu'a ku ce amin fa abu sai nasara suka ki su yi wannan mubahala an yi la'inu sun ka ki a yi abin a yi wannan mugunya addu'a wa salahu aljazi sun ka ce mun yarda mu zauna akan christianity din mu addinin mu amma za mu bada wa abin nan jizya suna ba da tuwafi da adadinsu rawahu abu nu'aym abu nu'aym ya rawaito wannan hadisi fi dalailin nubuwa cikin abin nan dalailin nubuwa wato abubuwa masu nunawar gaskiyar annabi ga annabcinsa wa an ibn abbas an rawaito daga ibn abbas qala law kharaja alladhina yubahiluna laraja'u da waɗanda suka ce za su yi rantsuwa tare da annabi ko ko addu'a tare da annabi sai fito la raja'u wa la yajiduna malan wala ahlan da sun koma da sun yi addu'a da sun koma ba samun dukiya ba samun yaya waruya law kharaju la hataraku kuma an ruwaito da sun fito da sun kone anan to ci gaba inna hadha inna hadha law al al-haqq وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص وأن labari da anka bayar wato shine labari alhaq wanda a gaskiya allazi la shakka fihi wanda yake babu wata shakka gare shi wa ma min ilahin ba wani abin bautawa da gaskiya illa Allah sai Allah saboda ka isa ba Allah bane ba abin bautawa bane wa inna allaha lahu kuma Allah shine mabuwayi mulki ga mulkin sa kuma mai hikima fi sunnihi ga aikinsa. sa to ci gaba fa in fa inna to fa in tawallaw in sun kawo da kai anil iman daga bani imani yumkinu an yarji al damiru ila alladhina yujadiluna nabi yana yiwa wata su waɗanda ke jayayya da annabi a ce su ne in sun ka kawo da kai fi amri isa wata masu jayayya ga da annabi ga al'amarin isa in sun ka kawo da kai wa yumkinu an an yarji ila alladhina yasta'dhimuna fatha biladir rum ko kuma yana yiwa a koma ga wacan addu'a ta annabi wanda yace zai ci rum zai ci farisa zai ci yaman ko abin nan wadda yake an kace qulil lahumma malikal mulki sannan an kai hujjoji da waɗannan kisoci masu nunawar addu'a tana kawo abubuwa masu yawa kun gane ko to in ya zan abin in sun ka bada bai suka ki wato yarda to abin nan aka ambaci annabi wadda an ka ambaci annabi da yin addu'a sun majatil qisasu liturbarihim sannan kisoshin nan na baya sun ka tawo don su kawo hujja anna du'a sababul li kulli shay'in wa mumkin addu'a sababi ce ga dukan komai mai yiwa to ko da a ce nasara in sun taho ga mubahala suka ƙi to ga abin da zaka ce musu ko ko waɗancan da sun kai jayayya na cewa zaka zaka ci farisa da sham da kaza har aka kawo da addu'a ma ba ma da takobi ba in sun yi shakka suka ki karba to ga abin da za ka ce musu fa inna Allah alimun bil musulina allah masani ne ga masu ɓarna an sun kawo da kai sun ka ki karba kun gane ko to fa jazihim allah zai saka masu ɓanna wato da sakamakon su wa fihi wal zahir mawdu'il damir maimakon ya ce fa inna Allah alimun bihim sai ya ce alimun bil musulina don da su da masu kama da su duka to ci gaba قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون To sun marja a da shi shubhat bayan haka nan mun komo ga dai abinda sura ke karantarwa na yanka wani rikici yadda ake walwale shi alladhi huwa as sura wanda yake shine abin karantarwar ta wa qala qul ya ahli kitab kace abin Allah ya ce ma annabi kace ya ku mutanen littafi yahudu nasara ta'alu ila kalimatin ku zuwa ga kalma ta kalmar shahada sawa'in bayna bainakum daidai mu tsakanin mu da ku ba abautar da kowa ciki in ka shige ta da ka zan daidai da kowa Allah na abu da illa ba mu bauta mu kowa sai Allah wala nushrika bi shay'in ba mu hada kowa da shi ko ba mu hada komi da shi wala ya tafi ba na bana arba min dula sashe mu ba za su dauki sashe shugabanni ba suna ba su dokoki min la su ba ubangiji kamar ta hasumul ahbar kamar yadda kun ka dauki malaman ku ku yahud wan ruhbana ko ko yadda nasara sun ka dauki ruhbanawa akwai ba ruhban masu ibada su suke musu dokoki wata kenan in an shiga musulunci an zan daidai sai abin da Allah ya ce wani bai iya zakwa ya ce ganawa sai dai ya ce na fahimta kawai lamma nazala qala adi ibn hatim lokacin da wannan aya ta sauka sai wani ya ce ma adi ibn hatim wato wanda ake ce ma adi ibn hatim abin nan ne nasara ne ko ba yahude ne qala ma kunna na abuduhu ai ba mu bauta ma malaman mu ya rasulullah fa qala annabi sai annabi yace alaysa kanu yuhalliluna ba su ne suke halatta muku ba yuharrimuna su haramta alakun gare ku Ba ta wa ta'khuduna bi qawlin ku ɗauki magana su qala na amrice eh wannan ka akwai shi qala annabi annabi yace huwa zaka to wannan shi ne bauta musu kenan intaha kuna da dakhala arba bi turkito nan wato masu eh, dariƙoƙi sun ka shiga min mashayikh na malamai allazina yahtari'una ahkama waɗanda yake suna kaka hukunce hukunce wa shuruɗan da sharuɗa ce kai kaza amma da sharaɗin kaza wa laysa fi kitabillah waɗannan sharuɗa duk ba cikin littafin Allah ba wala fi sunnati rasuli ba su cikin sunnan manzon Allah fa yalzimu fa yalzimuna atba'ahum bi lazim tama mabiyan su ce sai kai sai kai kaza wahum bi zalika qaddalu wa adal su masu yin haka nan game da yin wannan abu sun bace kuma sun batar wa khalafu nasl qur'ani kuma sun saba ma nasin qur'ani da yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah yace ya cika yau na cika muku addini addini na na cika muku ni'ima na yarda muku musulunci shine addini gare ku su ko sun ce a a bai isa ba Allah bai baka cika ba akwai wani abu wanda ya rage ga wani abu kari akwai gyara Eh? wilayata ala nubuwa sun kace waliyi kamar annabi ne wa farraqul ummata al-islamiyya sun ka rarraba jama'a a al'ummar musulunci ku diba in yan tijaniya na na, na zikiri kadiri na zaku ai shiga in su suna yi shi wance na shigowa ashe kun ga addinai ne daban-daban amma in sallah ake yi fa kaga ba wani mutum bai tambayawa Allah basu damu da maganar Allah da yake innal ladina faraqu dinahum wa kanu shay'an lasa minhum fi shay'in waɗannan da sun kararraba addinan su sun kazan kungiya eh, kungiya to lasa minhum shay'in annabi ba ka cikin su da komi ba su kula da wannan aya ba wa amatul ilmi bil jahil kuma sun kama kashe ilmi da jahilci don kullun wato sai su hana mutane karatun ilmi sai sai littafan dariƙa da ake karatu ah, bayan haka nan a zauna ai ta yi wo wo wo wo ba sa abin da ake faɗa ba wani lokaci ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma la tuhlikna bima fa'ala suwa'u minna ya Allah kada ka halaka mu ga abin da wawaye suka aikata daga gare mu to fa in tawallaw in sun ka kawo da kai a aradu sun ka kawo da kai ana tauhid da kada ta ubangiji fa qulu ku muslimin kwarai ku ce antum fa qulu antum la ku ku ce musu ishadu to ku yi shaida bi anna muslimuna mu muslimi ne mu wahiduna masu kada ta ubangiji ai ai eh, lamma lazimat hujja lokacin da hujja ta lazimce su fa tara ko sun kai ikirarin cewa ba su da hujja sai faɗa dai da abin nan ayi buje buje dai suke so eh ku ce mu musulmi ne ku ban da ku

wato shi Ibrahim akwai daga cikin shubohi da wadda Yahudawa ke yi ga Ibrahim an keta fi suka ce na ala dinihi mu ne ake akan addinin Ibrahim ubanmu wa da'awan nasara zalika kuma nasarar suna ce a mu ne akan addinin Ibrahim qala ta'ala sai Allah ya ce don ya nuna a'a ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi lima tuhajjuna fi ibrahima dan min kuke jayayya ga al'amarin ibrahima bi za'amikum ba yaz'amukum bi za'amikum annaku annahu ala dinikum da riyawa ku cewa shi yana akan addinin ku wa ma unzila at wal injil al-hali ba saukar da taurat ba kun ba saukar da injili ba illa min badi sai bayan sa bi zamanin tawilin zamani mai tsawo wa ba da ba'da ma kuma bayan saukar taurata da injil hadathat al-yahudiyya wa nasraniyya yahudanci da nasaranci sun ka auku to shi ko bayan ya dade da tafiya sannan sun ka zo to afala ta kinu ba ku hankali eh, eh tun da ya zan bai san waɗannan baya za ku ce yana akan addinin ku wato ba ku gane abin nan ɓanna hankalinku ku wato maganar ku kun fahimta ko ha antum

والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء ga ku ya ku waɗannan masu cewa Ibrahim a cikin addinin ku yake hajatun fi malakum bi ilmi kun jayayya ga abin da yake kuna da sani gare shi wato na al'amarin Musa ko al'amarin Isa wa za mu kun annakum ala ma kuna cewa kuna akan addinan su gashi kun gani ko an jingina ga mutanen kwarai gashi ko ba na kwarai ba to walima to hajuna fi malakum bi ilmi dan me kuke jayayya ga abin da ba ku da ilmi gare shi na sha'anin Ibrahim wallahu ya'lamu Allah ya san sha'aninsa wa antum la ta'lamu ku ku sani ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce tabri'atan li ibrahim don ya barantar da ibrahim wa idbatan lil haqi kuma don tabbatar da gaskiya wa idalatan li shubhati kuma don ya gusar da abin nan rikici fi zalika yace ma ma qala ma qala ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين mhm. ma kana ibrahim yahudiyan abin nan ibrahim bai zamba yahude ba wala nasaraniyan kuma bai zamba nasare ba walakin kana hanifan amma ya zama mai karkata daga karya zuwa ga gaskiya eh, shine hanifan ya ku gyara ma ila anil adiyani wanda ya karkata daga dukkan addinai waɗanda an ƙarya kulliha ila dinil qayyim zuwa ga addini wanda an daidaitacce musliman kuma shi mai miƙa wuya ne zuwa ga hukuncin ubangiji musulmi ne wato millatu tauhid wal islam li hukmillahi wato kadaita ubangiji da sakin al'amari zuwa ga Allah wa ma kana min mushrikina kuma ibrahim bai zan cikin masu shirki ba kuma bai cikin quraishawa kenan abin nan kafiran larabawa wannan ta'aridun bi annahum bi annahum mushrikun ko wato wannan kuma yana nuna war da yahuda nasaran masu shirki ne bi qaulihim uzairu ibn allah ko ko masih ibn allah wa raddun kuma raddi ne ala mushrikin wato ga abin nan kafiran larabawa fi da'ihim annahum ala millati ibrahim ga da'awan su nace suna akan addinin ibrahim su ce wanda na isma'il kun fahimta ko to inna awlin nasi أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين to inna aulan nasu bi ibrahim wanda sun kai cancantar mutane a jingina su ga ibrahim a ce suna akan addinin sa lalladina tabawuhu waɗannan da sun kabi shi ba ba nuni bane ha alladina tabawu waɗannan lalle su ne waɗannan da sun kabi shi cikin zamanin sa sahabban sa wa hadha nabi da wannan annabi Muhammad li muwafaqatihi lahu fi akthari shari'a don ya muwafaqa da shi ga mahi yawan shari'a shi walladina amanu min ummati da wadanda sun kai imani daga cikin al'ummashi wa hum alladina yanbaghi lan sunu ya kamata an ya kulu su ce nanu ala dinihi mu ne akan addinin sa la antum ba ku ba wallahu waliyul mu'minin kuma Allah shine mai taimakon masu imani nasirun shine mai taimakon su hafizun mai tsare su to ci gaba والتقوى والتقائبة من أهل الكتاب لا يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما to wadda ta'ifatu min al-wato wa min ash-shubuhat akwai kuma shubuhohi wato rikici dai Eh, tabshirul yahudi wan nasara bi dinihim wanda yake yahudi da nasara su dora abin nan wa'azi da addinin su wata zinuhum linnasi eh, wadda kawatarwar wadda suke wa mutane eh, abin nan ma bi abin da suke badda musulmi mutane da shi kama da al yahudu mu'adhan kamar yadda Yahudi sun ka kire mu'ad da huzaifa wa ammar waɗannan sahabban annabi sun ka kire su ila dinin zuwa ga addinin sun ka ce ku bar a wannan musulunci ku komo zuwa ga addinin mu qala ta'ala sai Allah ya ce tahziran min al-igtirar bihim don tsoratarwa kada mutun ya rudu da su shine an kace wadda wato wata jama'a ta so min al-kitab daga cikin mutanen littafi eh. wa min ash-shubuhat akwai kuma shubuhohi wato rikici dai eh, tabshirul yahudi wan nasara bi dinihim wanda yake yahudi da nasara su dora abin nan wa'azi da addinin su wa tazinuhum lin-nasi ah, da qawatar da suke wa mutane abin nan da yadillunahum bi abin da suke badda musulmi mutane da shi kama da al-yahudu mu'adhan kamar yadda yahudu sun ka kira mu'adh da huzaifa wa ammar waɗannan sahabban annabi sun ka kira su ila dinin zuwa ga addinin sun ka ce ku bar a wannan musulunci ku komo zuwa ga addinin mu qala ta'ala sai Allah ya ce tahziran min eh, min al-iqtirar bihim don tsoratarwa kada mutun ya rudu da su shine an ka ce wadda da'iwatun wata jama'a ta so min al-kitab daga cikin mutanen littafi lawali suna son su bar da ku wa ma yadulluna illa anfusahum ba su yabar da kowa sai nasu su li'anna ithma da da'idalim domin zunubin batarwar da suke yi alaihin yana akan su wal mu'minuna la yuti'una fi mutane musulmi ba za su yi musu da'a ba ma yash'uruna bidhalika kun ba su san haka nan ba su wato suna ta yin wa'azi kullun cikin gidaje da ko ina ba san musulmi sun dauke su wawaye ba domin wato babu yadda za a yi kirista ya juyar da wani musulmi don mi wato kun gani ga musulunci musulunci bai bai abin nan bai son juyin waina na sama yake kira ya ce ku dibo ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi wato komi bayyane don haka wato manya masu hankali sai su bi ƙanana su bi su wato kun ga musulunci kenan bai juyin waina amma christianity da sauran addinai duka juyin waina suke yi mai hankali bai shiga don babu wani abu da za a nuna masa ah, saboda ka sai a nemi yare da ba su da wayo ku dibo ceto ceto mi za mu yi a ba mu ceton isa dan Allah ne ya kashe kai ne don ya cece ku ko ko Allah ya bayar da shi ku dibo wauta wai Allah ya dansa sun ce dansa guda sannan kuma ya kashe shi don ya'yan wasu eh, eh, eh, to أهل الكتاب To ga wata shuha kuma, ina ne? Ya ahalar kitabi, ya ku mutanen littafi, lima talbisun alhaqa bil batil, don me kuke? ya ahli kitabi eh, ya ahli kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wato cikin waccan shubha ne kenan ya ku mutanen littafi dan me kuke kafirta da ayoyin ubangiji qur'ani li'anna da'watakum lil mu'minina bihi domin da kuke kiran musulmi ga abin nan eh, ga imani da abin nan naku wato an yi turku su bar shi le da fuludi na kun su shiga addinin ku takadibul li ayati la qaryatawa ne ga ayoyin ubangiji allati anzalaha alayhi ka san mutum na akan gaskiya sannan ka ɗora kiran shi zuwa ga ƙarya kuma ka kace wacan gaskiya ƙarya ce wa antum tashhadun kuna shaida ko cewa shi gaskiya ne ai ta'lamuna anna eh, anna haqqu kusan ayoyin nan gaskiya ne min Allah daga Allah ne dan me kuke kiran mutane ga barin su alhali kun san su gaskiya ne kamar kun ƙaryata su kenan يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كم متان للتابع لم تلبسون الحق بالباطل لم يكن يلبي وغسكيا دكاريا بالتحريف شيء عند غسكيا تكي كجو يد يد مغانا تكي والتزوير دكركتت دمغانا wa mun hakuna koyewa gaskiya wadda yake sifa annabi ko kuma abinda a cikin littafin ku na gaskiya wato don ka mutane su bi wa antum ta'lamuna annahu alhali ko kun san shi gaskiya ne ah, fassara shahadatu bil ilmi an fassara wato shaidu wato kun shaida kenan kun sani li anna al khabaru al qadi domin shaida wato mutun ya sani yanke ya faɗa ne ya bada shaida kenan fa mu hal ilmu saboda ka ba iya shaida sai da ilmi kun gane ko to ci gaba وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره واذكروا آخره لعلهم to wa min talbisil yahudu kuma dai abinda suke kawowa na rikici li yulqu shubuhati ala don su sa rikici akan mu'minnai ad-dukhul fi ad-din bil lisani su ce mun shiga cikin addinin ku amma da harshe kawai dun al-i'tiqad ba dan eh, al-qalbi ba da i'tiqadi na zuciya ba thumma al-khuruju minhu ba'da zalika su ce mu shiga cikin addini ba nan daga ba su hita ala za'amil ittila ala fasadi kamar wai su malamai ne sun shiga sun gabanna sun hito wa adami sihati fi da eh, kun ga rashin eh, inganci ciki wa ilaihi ashara bi qawli ta'ala zuwa ga wannan yayi ishara yace wa qala ta'ifatan wata jama'a ce min ahli kitabi suka ce ma yan uwansu aminu billadhi unzila alladhina amanu ku yi imani da abinda anka da abinda waɗanda sun ka da abinda anka sauka mu waɗanda sun kai imani na qur'ani da musulunci ku ce mu kun shiga wajhan nahari farkon rana wa kafuru akhira sanan ku kafirta da shi karshen rana la'allakum la'allakum yarji'un kila za su komo su ce waɗannan mutane tunda sun kafita ya nuna kenan addinin nan da muke ba gaskiya ba an dinihim idh yaquluna da suna cewa marja haula an waɗannan ba su bar shi ba ba su bar addinin nan ba ba da dukulin bayan shiga su fiye ciki wa hum ulu ilmi alhali suna da ilmi ba su hita ba illa li ilmihim in butlana sai sai don sun gane bi ilmihim bi butlani bi bu akwai ba eh, da sun san wato ba gaskiya bane sun shigo sun gane kenan kun fahimta ko da wannan kenan yana cikin rikicin su wa qadu aila kuma suka ce wala tu'minu wala tu'minu illa liman tabi'a قل إن الهدي هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الغاب بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم to kuma ga abin da suke cewa wala tuminu illa liman tabi'a dinakum wato in sun koma daban kar ku yarda da kowa sai wanda ya bi addinin ku komi gaskiyar da ya faɗa kar ku karba kun da ko illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya yarda da addinin ku kawai saura ko kada ku yarda na ne qala ta'ala sai Allah ya ce qul lahum ka ce musu ya Muhammad innal huda hudallahi shirya ta Allah ce alladhi huwa al-islam wato abinda shirya shine musulunci wa ma adahu da dalu abinda ba shi ba bata ne wal jumlatu itiradu kace gaskiya ta Allah ce saboda ka in ka bi Allah ka bi ba mai gaskiya ba <coughs> an yi wuta ahadu mithla ma utitum wannan magana su ce kada ku bi sai wanda ya bi addinin ku an ba ɗayan ku irin abinda an ka ba ku au yuhaju ku inda rabbihum kun gane ko wato an ba shi littafi alkitabu wal hikmata akwai al wal falail da darajoji ay antum wal mustasna minhu wata ba minan ba minhu ne wal mustasna minhu ahadu qaddima alaihi al mustasna wal ma'ana la tuqirru bi anna ahadan yuti yuta zalika kada ku amince da kowa za a bashi wani abu na gaskiya illa liman tabi addinin ku sai wanda bi addini ku kawai aw yuhajuku inda rabbikum ko kuma in kun ce musu abinda suke yi gaskiya ne ku kun kibi to za su yi hujja da su ce eh sun san tun muna duniya ya Allah ƙarya suke yi mu gaskiya muke yi suka kibi wato za su yi jayayya da kowajen ubangiji yau malkiyama la'annakum asahu dinan na cewa wato abin nan cewa ko kun ka ingancin addini wa fi qira'atin a a a utitum ko a an yuta ahadun misla ma utitum kun fahimta ko bi hamza da tawbihi ai a ita an ita ahadin mislahu an ba wani irin abin da an ka ba ku ta ƙiru na biyu wanda ko za ku yi ikirari da shi ko ko ba kawo mishi ba qala ta'ala kun gane wannan ko qala ta'ala Allah ya ce qul innal fala bi yadillahi wa ta la ga hannun Allah take wato kamar su yahudu suna cewa matukar dai ba ku ne ba komi an ka ba wani yayi daidai da na ko bai daidai da na ko kar ku bi wato kada ku saki girma ga kowa wato ka ce falala wato iko ga hannun wato kyauta ga hannun Allah take yuti mai shawai na bayar da shi ga wanda ya so ko cikin ku yake ko ba cikin ku ba fa min ayna lakum annahu la yuta ahadu mithl ma utun ina kun ka samu cewa ba abin ba ba kowa kamar abin da anka ka ku. wallahu wasu'n Allah mai yalwataccen falala ne alimin ko masani ne bi man fu'alu ga wanda ya cancanta da falalan يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء الله كيف ان تشور وان دي كيسو در رحمته wata shi ba shi abin nan annabci ko kuma abin nan shugabanci wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma to shi kenan sai mu aje nan eh, akwai eh. tambayoyi da والله ذو الفضل العظيم khiyana kuma ya gabata ya yi magana a kan yau dara fi dini ga addini wa ya ci bayanin khiyana fil amwali to nan yau dara ga dukiya wata mina lehu daga ga yahudawa fi ma ya ci ga abin da zai zo to ba ga yahudawa duk mai yaudara ga dukiya wannan ya nuna kwaɗayinsa ga abin nan ga samu wanda yake kwaɗansa ga samu ne sai ya manta da addini shi ta yaudara fa qala ta'ala Allah yace ومن أهل الكتاب من تأمنه بكنار يؤديه إليك إيه؟ أي من يشي أي من يشي كما ناكو مكرن تاشي أه، ناكو مكرن تاشي دوم أبدا أكرن شما كريدي ومن أهل الكتاب من تأمنه بكنار الكتاب من تأمنه بكنار يؤديه إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to magana yaudara akan addini ta gabata ga yaudara ga dukiya wa min ahli kitabi akwai daga cikin mutanen littafi manin ta mana bi dinarin eh, bikin tsarin yu'addihi ilaika akwai daga cikin su wanda yake in ka bashi amana ga dukiya mai yawa asalin kintarin dinari dubu goma sha biyu da ka ba shi dukiya mai yawa ya aje ma ile ka zai mayar da dukiyar nan zuwa gare ka lai amanci saboda amana shi kamar Abdullahi ibn Salam wannan ya nuna kenan amana ga kudi amana ga ga addini ce aw da ahu rajulun alfan wa mi'atai uqiya wani mutum ya bashi ya ba Abdullahi ibn Salam wato uqiya dubu da metan uqiya guda dinari dinari abin nan 40 zahaban na zinariya dirhami uqiya zahaban eh, nauyin shi ne abin nan dirhami arba'in eh, in abin nan ne wata ukiya dai nauyin dirhami arba'in eh, ko da zinariya ne to wata kwaya hamsin da biyu kenan don su a dirhami daya hamsin da kumsa habbatin dinari shi ko kwaya saba'in da biyu da abin nan kwaya saba'in da biyu haka daidai to ya ba shi wata wannan abin na zinariya wadda yake nauyinta ukiya um, um, dubu da metan fa addaha ila da ya taho yan nema in ka masa wannan ya nuna amana shi kun ga ya nuna kuma da musulunci ya ta yan musulunta wa minhum man tamanu bi dinari akwai wanda yake in ka bashi amana ajiyar dinari daya ko ka bashi rance la yu'addi ilayka ba zai bayar ba don ya yaudara sai ya ce bai sani ba wato duk yadda ka abin nan harka kuɗi ta hada ku da shi zai yaudara illa ma dumta alai qa'ima sai fa in ka dawoma kan shi kana mai tsayi la ta fariqu huwa to ka lazimta ka ce tilas sai ya biya fa mata fara ta wankara ko da shi ka rabu da shi zai ce a ai ban san wannan kuɗi ba kama ka bin al asharaf istauda aku yun dinaran fa jahada wani ba quraishi ya bashi ajiya dinari yayi musu wannan shine alamar rashin addini wanda yake in ya ci bashin wani bai biya sai ya ga kamar ya canye dukiyarsa zalika wato wannan rashin bada amana ko ko da amana bi annam qanu laysa alaina fil na nasabina suna cewa babu wato a hanya akan um, abin nan ummi wanda ba abin nan ba ba ba yahude ba don mun ci kayan shi ba komai babu laifi akan mu kun gane ko ay ismun listihlalihim zulmu man khalafa dinan domin suna halartar da addinin abin suna halatar da dukiyar wanda ya saba ma addinin su wa nasabuhu ilaihi ta'ala su ce wannan hukunci ne daga Allah in dai ba addini ku guda ba canye ba komi qala ta'ala Allah ya ce wa yaquluna Allah al-kadhib suna fadin ƙarya suna jinginawa ga Allah fi nisbati zalika ilaihi fi tawrat su ce wannan cikin tawrat yake wa hum ya'lamuna kuma sun san annahum kadhibuna su masu ƙarya ne lam yaqulu zalika an jahilin ba da jahilci sun kai haka nan ba fa yuzaru balle ay musu balle ay musu uzuri wa anan nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu tabarani kamar da tabarani ya ruwaito wa gairuhu da wannan sami hadisi sa'id ibn jubair mursala hadisi mursal shine hadisi wanda yake an shafi sahabin da ya amso shi daga annabi sai tabi'i yace annabi ya ce annahu qala inda nuzuliha wato annabi ya ce lokacin da wannan aya ta sauka Eh, kazaba da'ullah makiyan Allah sun yi ƙarya ma min shay'in fil jahiliyya illa wa huwa ta taqadami babu wani abu cikin jahiliyya face yana karkashin kafata to an bata shi ay mansukhun matrukun an bar shi illa amana sai amana wanda yake zamanin jahiliyya suna rike da amana amma musulunci da ya tabbatar da ita yi fa mu'adda mu'addatu ana ba da ita lil barri wal fajir wato dukiya ko amana mutumin kirki amana ta shiga tsakanin ka da shi ko mugun mutum tilas ne ka biya shi in baka yi ba shi ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wato in ka ci amana ka saba ma addinin ka musulunci ya tabbatar da ita kun gane ko to ci gaba بل آمن أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين بلى بلى عليهم في سبيل أقوي لي في أكان سوق وان ديك أدين سبا man afa bi ahdi duk wanda ya cika alkawalinsa wanda ya wa Allah ko ko wanda ya au ahadallahu ilaihi min ada'il amana ko ko Allah ya aza masa shi na bada amana wa gairihi da wani sa duk aiki an wato alkawalin da mutum yawa Allah ko Allah ya aza masa wanda ya cika shi wata ka ji tsoron ubangiji ga bai yaudara ba kuma bai aikin sako ba ya aikata ayyukan da'a fa inna lahi yuhibbul Allah yana son masu tsoron shi wato maimakon ce Allah na son su sai yace yana son muttaqin masu bin umarninsa sa wato ya hade su ya hade wani eh, bi ahadihi ne ku gyara rawar shekhani bukhari da musulun sun ruwaito an abdullahi ibn umar radiyallahu an kuma qala kun radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan halaye hudu wanda yake an same su cikin sa to munafiki ne tabbatacce wa man kana fi khuslatun min hudna wanda yake an samu hali guda daga cikin su kana fi khuslatun min nifaqi to akwai yanki na munafici cikin sa hatta ya da sai ya bar wannan halin nan guda idza min khana in an amince masa yi yaudara daya wa idza hadatha kadhaba in yayi magana sai yayi ƙarya wa idza hada gadara in yayi alkawali yayi yaudara wa idza khasama fajar in yana fada da wani sai ta zage zage hudu din nan in an same su ga mutum to munafiki ne tabbatacce ko guda aka samu cikinsa to akwai munafiki cikin ransa sai ya bari Allah tsare intaha ci gaba إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم na أليم to inna alladhina da bi ahdi waɗanda ke sayan yan kuɗi kaɗan wato da alkawalin Allah to wa min khiyanati alkitabi akwai daga yaudarar mutanen littafi fi gairil mali inda ba dukiya ba tabdilu kitabillahi musanya wa littafin Allah bima yuhibbuna da abinda suke so wato maimakon su faɗi yadda yake sai su canza shi misali na nabi kamar sifofin annabi su canza wa ahdillahi ilaihim fi tawrat da alkawalin da Allah ya musu cikin tawrat su canza wal ihtira wa alal halfi kadaban ko ko abin nan tsaurin kai wato da yin rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya aw fi bai'i sil'atin ko ko ga sayar da wani sil'a wato maimakon ka ce wallahi haka take alhali bisa ga ƙarya farraddu an al-iqtida'i bihim wato wannan ayar da ta ta taho don raddi <clears throat> ga yin koyi da su fi wato ga wadannan al'amura Allah ta'ala Allah ya ce innal ladina yasrun bi adla tamnan qalila waɗanda yake suna sayan yan kuɗi kaɗan da alkawalin Allah wanda ya zuwa gare su fil aymani garan tsoyi wa da da ba da amana wa aimanihin da rantsoyin su yi rantsuwa bisa ga ƙarya wato kamar sun yi wannan ne sun sai yan kuɗi kaɗan na duniya kenan har ka ni'imar duniya to waɗanda ke yin haka nan ula'ika la khalaqal waɗannan ba su da rabo fi duniya fil akhirati ga lahira wala kalli Allah kuma Allah ba zai musu magana ba don kushi da yake yi akan su wala yanzuru ilayhim kuma ba zai dibi gare su ba dibin rahama ranar kiyama wala zakin ba zai tsarkake su daga azaba ba wala wato bai gafarta musu wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani ku kudi ba duk wanda yake in ya ci kayan wani haka yake canyewa yayi kiri to bai ina cikin wanda Allah ya alƙawarin bai gafarta musu zunubi in ya mutu da shi balle ya ce shi wani abu ne to ci gaba Allah tsare wa in منهم لغريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to wa inna minhum kuma daga cikin su lalle akwai lafari kan wasu jama'a wato kamar ka abu min al-ashar daga cikin yahud yalwuna alsanatan bil kitab suna karkatar da harusan su ga littafi ga ga nan karatun littafi ya tifuna habi bi qira'ati su karkace da harshen su ga karatun sa anil munazzali wato abinda an ba shi suke karantawa ba ila ma harafu su koma zuwa ga abinda sun karkatar min natin nabi na sifa annabi wa gairihi da waninsa litasabuhu min alkitab don kai zaton karatun nan da sun kai cikin qur'ani yake wato sai ka ji sun yi faɗi aya ko ko sun faɗi wani abu wato kamar yayi daidai da abinda suke so su karkatar da magana don kai mai saurare jahili kai tsammanin abinda sun ka faɗa daidai ne wa ma huwa min indillah alhali ko abinda sun ka karanta ba daga Allah yake ba wa ma huwa min kitaba cikin littafin yake ba wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wannan abu daga Allah yake wa ma huwa min indillah alhali ba daga wajen Allah yake ba su dai ne suka uh, ambace shi ay yaquluna ma ma zikira suna uh, suna faɗa tare da abinda an ka ambata min allahi na karkace abin harshe wa tahrifi da juyar da magana ala tariqati tasrihi wato bayyane su bayyana su ce abin nan daga Allah ne la bi tawriyati wa ta'dili ba wai cikin abin nan ko majazi haka ko wani kaikaice ba bayyana su ce wannan daga Allah ne wai yaquluna Allah al-kadhib sun faɗi qariya su jingina ga Allah wa hum ya'lamu sun ko sani annahum kadhibun sun san qariya ne amma duk da haka su haɗa Allah ya tsare mu wato wannan kenan duk yana daga cikin yaudara wanda yake suna sa shubha da ita don duk sa shubha ne wato kamar abin da suke faɗa gaskiya ne wanda yake abin nan wannan sura na bayyana gaskiyar shi to ci gaba ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون to wa min shubuhat akwai dai daga abin nan rikice rikice waɗanda yake ana sawa ga addini mujawazatul haddi fi ma haddathu shari'a ƙetare haddi ƙetare iyaka ga abin da shari'a ta wa iyaka liqasd ta'zim wa dan girmamawa fil hukufi ala hudud shari'a wato ga tsayawa ga haddin shari'a fi kulli shay'in ga komi komi shari'a tace ga yadda ake yi mutun ya wuce ya kara wai don girmamawa wannan abin ya zan shubha bai da kyau wa qatala bal muslimin sashe malamai musulmi wani daga cikin musulmi da zamanin annabi ya nemi sujuda lahu sallallahu alaihi wasallama ya nemi wa annabi sujuda ya duka ya gaishe shi kamar yadda ake yi anan qala sai yace ya muhammad inna nusallimu alayka mu muna gaishe ka kama yusallimu baduna ala bani kamar yadda muke gaida juna abin nan sai mu ce assalamu alayka ya rasulullah kawai kamar yadda kake ya assalamu alayka ya zaid ko ya assalamu alayka ya bakar afala nasjud laka ba za mu yi ma sujuda mu nan duka muna gaishe ka wa qala allah li raddi misli hadhihi shubhat sai allah ya ce don raddin wannan ma kana li basharin ba ya kamanta ga wani mutum an ke Allahu Allah shi ba shi alkitaba littafi wal hukuma kuma shi ba shi shari'a wal nubuwata ya ba shi annabci tun mai kulin nasu kunu ibadar limin dunila sai na ya ce ma mutane ku zan bayi na abin nan ku bar Allah ah, ai mutajawizin Allah israkan wato ku ƙetare Allah wato gaggama wanda shi au ifradan ko kuma wato abin nan israkan tare ko ku ɗaiɗai ai kun fahimta ko ai la yuti Allah alkitab wato Allah baya ba da littafi wal hukuma da hukunci wannan buwata da annabci liman yaqulu hadhihi almaqalati shan'a ga wanda ke fadin wannan mugunya magana mugunya ce ku zan bayi na ku bar Allah ashe inda annabi ya ce ku ku dan duka kuna gaishe ni kenan ya ce a gama wani da shi a gaba shi da Allah kenan to ba yiwuwa ga wanda Allah ya ba wannan dauka ba ya komo ya kirai mutane zuwa ga kafirci walakin kunu na amma duk wanda Allah ya ba wannan ɗaukaka abin da yake ce ma mutane ku zan masu bauta ma Allah shine na. ai ulama a malamai na masu aiki kun fahimta ko wato malamai masu aiki da ilimi haka dai zai ce mufraduhu mansubun ila rabbi rabbi wato abin na, na, ubangiji bi ziyadati alifin wa nunin rabbani tabkhima wato don girmamawa ku zan masu bauta ma ubangiji kamar yadda Allah ya ce kamar rukubani rukubani mai abin da mai yawan babban wuya wa sha'arani mai yawan gashi lahayani mai abin da mai babban gemu lil galidir raqabati wal kathiri sha'ri wa tawil lihiya وتفرد هذه الزيادة عن النسب wannan قاري kullum abin nan kamar yadda wannan nahawu ne ka kudamu da shi wa ma idza nusiba ila raqabati wa shari wal lihiya min ghairi mubalagatin qalu eh, raqabi sha'ari wa lahawi hada ma'ana qawl sibawai wannan ku bar shi abin nan nahu ne malam wa qila innahu mansubun ila rabban wato abin nan an jingina wato mai yi don ubangijinsa ku zan masu bin ubangiji war rabban huwa al muallimu lil khair ko kuma wato mai karantar da alkhairi wa man yasusu na da wani ke shugabantar mutane wa yu'arifu amra dini karantar da su al'amarin addinin su shine rabbani kamar yadda ake cewa a dashan wa wa wasnan wa takunu nisbatu ala hadhihi lil mubalagha kuzan masu tsanantawa ga bin abin da Allah ya ce ko masu karantar da mutane shi ɗaya zai ce amma ba zai shi ai mai sujuda ba bima kuntum tu'allimuna alkitab kamar yadda kun kazan kuna karantar da littafi yi aiki haka nan wa kamar yadda kun kazan kuna karatu wato abinda kuke karanta wato ku tsaya nan haka ɗai wanda Allah ya ba ɗaukaka da annabci da littafi da shari'a haka ɗai zai ce ma mutane ku tsaya inda Allah ya ce muku amma ba zai ce a wuce wai don girmama shi ba kamar mutum ya ce na duka ne don girmama uwaye na koko don girmama ubanni to ka ketare haddi kenan kyawu su uwayen nan naka su koya mata a'a ba haka ake buga da Allah ya ce sun ɗaukaka sun ɗaukaka ka kun gane ko wala ya murku an ta ci gaba wala ya murku mu an tattakhidhu al malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idan tum to wala ya ya'murukum bil kufri wanda dai Allah ya daukaka da bashi littafi ko annabci ba zai umarni mutane da kafirci ba wala ya ya'murukum baya umarnin ku shi wanda Allah ya ba daukaka baya umarnin ku an ta takazul malaikata ku riki malaiku wa nabiyina da annaba arbabun abin bautawa kamar ta kaza sa'iba al malaika kamar yadda akwai wasu nau'i na cikin eh, abin nan larabawa waɗanda yake suna bauta ma mala'iku wal yahudu uzairan yahudawa sun ka dauki uzairu suna bauta masa wal ahbar sannan kuma suna bauta ma malaman su wannan nasara su kuma nasara suna bauta ma isa ko kuma suna bauta ma abin masu ibada su wanda annabi na kware ba zai ce a bauta wasu mala'iku ba ko wasu annabawa balle wasu salihai a ya amurkum bil zai umarce ku da kafirci ba da idan musulmi bayan kun ce kun zan musulmi kun miƙa wuya sannan ya mai ku kafirci yana yiwa ai la yan baji lahu haza bai kamanta gare shi shi annabi shi haka nan wal istifham lil inkar wannan abin musu ne bai dace ba wa huwa khitabun lil mu'minin al qasidin li sujud wannan magana ce ga mu'minai wanda anka ce shin shi yana yiwa annabi ya umarce ku da kafirci domin su ne sun ka neme yin sujuda ga annabi sallallahu alaihi wasallam litta adibi dan mawa fa khatabakum Allah bi Allah ya musu magana da shi ala tariqi ta'jib kamar abin mamaki ne min zalika wato ya annabi ya taho muku da shiriwa da komi sannan ku roke shi ku yi mai kafirci ko ko ku ce abin nan ya kire ku zuwa kahirci ai la yudafu ilaiha illa zamakum wato yana magana akan abin nan ba da iz antum iz wato ana jingina fili mali zuwa gare ta ah, kun fahimta ko ah, ai antum muslimun muhim muhalli jarin bil idafati li anna iz tulafu il jumlati ismiya aw fi'liya kun gane wato kenan bai yiwa annabi kire ku zuwa ga kafirci bayan kun zan musulmi saboda haka wato kada ku yi abin kada ku yi masa sujuda ma'ana zalika wato komi ku tsaya yadda Allah ya ce girmama mutum wato ya tana tsayawa kamar yadda Allah ya ce a girmama shi kun gani in gama in mata ce ko da mijinta kiranta tana sallah cikin sallah nafila wajibi ne ta yanke sallah